amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wannan safiya ta ranar lahadi yau goma ga watan shawwal shekara ta dubu da da da arba'in da bakwai, bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ashirin ga watan maris 2026 daga wannan masallaci namu na darul hadisi salafiya da ke zariya a Najeriya makarantar Malam Albani zariya Allah ubangiji ya gafarta masa muna karatu a cikin littafin Jami'u Bayani da Ilmi wa Fadli walafar al'imamu imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri nabari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ibn Abdul ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi yana karantar da mu ladabba ne na sana'ar ilimi da neman karatu muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya rereye ta ya kira ta da suna Sahihu Jami'i Bayani da Ilmi wa Fadli wannan shine darasi na 82 insha Allah a cikin wannan jiran giya mai albarka muna ci gaba da bibiyar wannan malami a inda yake mana wato bayani akan A korafi na fitintunu da rigingimun da suka faru a cikin ainihin wato a garinsu na al'andalus nan ƙasar kurtuba yana kawo mana maganganu daban-daban na nasiha da jan kunne da kuma bayani akan hakikanin abin da ya kamata ya zama shine farkin ɗabi za mu tashi daga gaba ta shida. da goma sha takwas inda ya ce kala wa kala abul attahiya mawaƙin nan na zamanin barul abbas abul attahiya yana cewa idan ta daha sawabu fala ta da'hu fa innaka kullama zuqta sawaba wajadta lahu anan lahwati bardan ka bardil ma'i na safa wa faba وليس بحاكم من لا يبالي a a fili hukumati am asaba abul atahiya yana cikin mawaka masu hikima zahidan mawaka yake cewa idan tadaha sawabu idan gaskiya ta bayyana maka idan ka gane abin da yake shine daidai a cikin matsala fala ta da'u karka ka sake ka yi watsi da wannan gaskiyar ka rike ta gam fa innaka saboda kai kullama bukta sawaba duk sanda ka tsantsani daɗin gaskiya wajadta lahu alal lahawati bardan zaka ji gaskiyan nan tana da wani sanyi a cikin allahawat allahawat ne tantanin makwallatu vocal cavity makogoro idan zaka ji wani sanyi a makogoronka ka bardil ma'i kaman sanyin ruwa hina safa wa tsaba ruwa mai daɗi mai sanyi idan ka ji kishi ko aka zo shan ruwa da azumi ka samu ruwa mai kyau lafiyayye mai sanyi in ka sha shi wannan irin daɗin da kake ji wanda babu daɗi irin shi in ba ba cikin ruwan nan ba to haka za ka ji haka gaskiya take da wannan daɗin in ji abul attahiya walaysa bi hakimin man la yubali mutumin da bai damu ba a akhta'a fil hukumati am asaba shin yayi daidai a hukuncinsa sa ko bai daidai ba laisa bi hakimi wannan ba alkali bane duk mutumin da yanzu yayin magana ba ruwansa baya kirdadan daidai ko kuskure duk shirman da ya ga dama ya faɗa da sunan ilimi don harigidan da ya ga dama ya kwafsa da sunan ilimi to wannan ba baya cikin lissafin masana ko masu ilimi ballantana a kan shi ga harkarsa alƙalanci wanda bai damu da ya kirdadi menene daidai ba a kawai shi abinda son zuciyar shi ya raya masa shi zai fada ko abinda ya saba fada ko abinda ya saba jin ana fada ba tare da tantance menene daidai ko rashin daidai ba yace walaysa bi hakimin man la yubali a akhta fi hukumati am asaba wa qala abu al-attabi hakanan ya sake cewa ra'aytu al-haqqa muttabihan wani ra'aitul haƙƙa mundahan wala ta fashe wakiluhu la'amruka masta wal amru la'amruka masta wafil amri alimuhu wa jahilu ya ce ra'aitul haƙƙa ni na gane cewa ita gaskiya mundahan wani abu ne wanda yake fitowa ƙarar a gan shi. Eh, mumbahan daga abuha wato wanda hasken shi yake watsuwa kamar hasken rana lokacin da take cikin hantsinta wala wa kilo. shi ita gaskiya yanayinta baya buya ba wuce ma yakan cewa gaskiya ta yi halinta wato ta bayyana kanta ko da an so ɓoye ta za ta bayyana kanta shi ne sai ba wuce ce gaskiya ta yi halinta halinta shi ne bayyana ko an so a ɓoye ta ya ce la'amurka na rantse maka mastawa fil amri alimuhu wa jahiluhu da malami da jahili ba sa yin ɗaya akan kowane sha'ani wanda Allah yake cewa kul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab wa 'an al-hasan qala daga al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yana cewa inna azhada an-nas fi 'alimin ahluhu wa sharru an-nas aw qala sharru al-ahli ahlu mayyitin yabkuna wa wala yaqbuna daina yace mafiya wanda suka fi kowa gudun ilimin malami su ne mutanen gidansu matan shi da 'ya'yan shi da surukan shi da iyayen shi sun fi kowa rashin sanin mutuncin ilimin mutum ba abin da ya dame su gani suke wannan ba kawai ai ba wani abu za ga ma malami da yawa matan shi ma ita ke cin dunduniyar shi ma to ga annabawa ma وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما Allah ya ce sun haƙinci su saboda su suke zuwa ita imra'atu nuhin ita ce ma take ga mutane cewa kai mahaukaci ne ba kan ku damu da shi imra'atu lutin ita kuma ita kawaliya mai haɗa harkar luwaɗi hatta mata muminai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibairu yanda suka tayi mai da da rigima a gida so nawa har sai da Allah ya tire shi da fada wadannan wadanda Allah ya yabe su ya ce ma su matan annabi ne a duniya da lahira ya ce kakwai suka suka ce ma da Allah ya ce la yahillu laka nisa'u min ba'd kar ka sake yin aure an haramta ba za Allah yin aure a wannan lokacin ba saboda yadda Allah yake kokarin ya lallace su don su alama manzala sallallahu alaihi wasallama ya saka ta wala wannan fa sun mumine ne ma to ina kuma ka sauran mutane za ka kowane malami da kowane mai waziya da wata mata take bashi wahala wanda yana fara tana cewa to a sauran faɗa malam da ya ka aikata aikin shi akwai wani malamin wata rana ana zaune aka ce wani ya kawo mishi wata ƙara wani faɗa sunan shi ba wani ya kawo mishi wata ƙara ai matan shi ta mai kaza ta mai kaza kawai hakuri ni kai na yanzu na fama na wani matsala gida sai ya ce ta mana ce haka kai ba da Umar dan Khattab ba Umar dan Khattab wata mata ta kawo mai kara da ta zo kawai ta da ana mushi irin wannan rashin mutuncin a cikin gida ta jiyo ana yi mai kawai ta jiya ta fice ta fasa yace ai aina amatallah ina wannan mai sallama ta ce ina kara na kawo amma na haƙura ce me yasa so ce na ga anan gidan mako na matsala <laughs> to haka haka in ma wannan Allah bai jarabce ka da wani ɗa wanda shi zai ma san karatuwa za ga galibin malamai Allah ya musu wannan jarawa sai ga da wasu ƴaƴa ɗan shi ba ma katin ne a gaban shi ba kawai so yake yi ya yi amfani da damar kawai ya ci ko kuma ya dinga zuwa akwai akwai na ga malami fa wani Allah ya jarabce shi da ɗa mashayi ko wani shakki ko takadari akwai malamai a ƙasar nan manyan malamai jama'a waɗanda aka tura 'ya'yansu jami'o'in musulunci ko madina ko sudan wallah wasu su aka bai iya karasa karatun nan ba saboda rashin ji kawai to duk wannan jarabawa ce daga Allah kuma tana da asbab wani lokaci garin yadda kai malami ka ba da lokacinka ga al'umma sai kuma ya zama kawo fantar da iyalanka saboda ka sai mai kokari mu gyara wannan mu ustazai da malamai islamiyya da masu karatu kafin ka zama irin wannan babban da zan zama baka da lokacin iyalanka ta yi kokari ka zama ka alkinta su in ba ba sai zo eh, ana cewa kamar da bahaushe ke cewa rago da kan kare dan malam daman da zaran ka ji bahaushe ya ce dan malam yana nufin wani takadari wanda zai san abin da baban shi ke akai gashi magana ce tsohuwa gashi al-imamu malik rahmatullahi alaihi ka duba irin jirgin imam malik ɗansa da ake masa alkunya da shi da suna abu abdullah da ake cewa ko ka san wannan abdullahi ba ruwan shi da ilimi mafarauci ne kamar ka ce kawai ɗan sara suka ko ɗan daba domin a wancan lokacin farauta ɗin ita ce a hau da wakai a tafi bayan gari a aita kutolo ana bin ana bin dabbobi da gudu ana farautar su ba shine daba ba Ta irin abin da ɗan shi yake kenan za ka za ka ji ba yi da tarihi a cikin ilimi su maliku suna zaure suna kwasu shi kawai tsallaka ta ba abinci kamar yadda zaga yanzu an rama yana ba da yana ba da tatu ana ana ana karatu sai dan shi ɗauko takalman kwallo ya wuce abinci Allah ya kyauta Ta wannan wata musiba ce daga cikin musibu da Allah madaukakin sarki yake jarabtar bayansa, don Allah zai kyala bayi sai ya jarabci Allah kai mana wanda za mu iya Ya ce wa sharrun nas aw qala sharrun ahli mafi sharrun mutane ahlu su sune yan uwan mamaci Ya a alaihi san ya mutu ta kuka wala yakduna ku da an ruwan ce ana ban shi bashi ce a abu musan da wannan ce gariya ne tare fa akwai mutumin da a nan garin ya rasu babban attajiri ne ‘ya’yan shi kuma sun san alaƙa shi da wani cewa tare suke kasuwanci bayan da aka gama da komai mutum ya wuce to kun san alaƙa ta da wani kuma akwai kuɗi tsakanin mu da shi miliyan tun a lokacin sama da miliyan 200 wannan na gama wajen shekara goma kenan kuɗi ne masu yawa don yanzu sai dai a ce darajar sai sa biliyoyi ne Allah ya yaran da suka ce san su ba san da wannan ba ba su bai faɗa ba aka nuna masa takardu na bayanan waɗannan kuɗaɗen sai da aka suka ce masu yadda ba sai da aka bi kotu aka yi ta rigima to almuhim shi ne in suna kuka suna jin takaici suna tsoratar wa mamacinsu lahira kuma hadisan bayani akan alaƙar bashi da mummunan makoma a kabari za ka iya cewa yana cikin ilimi mustafid wanda ba sai wanda ya iya jan baki ya san shi ba kowa ya sani kowa ya san cewa bashi yana iya hana kwanciyar kabari dukan mun san wannan ko baka sai na jikin suke baka san wannan karatun to kuma sai a ce babanka ko ɗanka ko matarka ta rasu kuma ga kuɗin shi ya bari da za a biya bashi sai ka ce ba za ka biya ba wai don kada gadon ka wai ya karanci kai ta gadon kake ga wannan babu sharrin mutane kamar su wanda cewa aka yi ku nemo ku biya ko da babu wanda shi kanshi da ya halatta maka ka ci gado yi same aya ce take sai an biya bashi sannan a ci gado min ba da wasiyatin suna da hawa zai sai da ce a biya bashi tukuna sannan a kai ga a kai ga raba abin da ya saura shine gadon ka sau da ka jama'a mu kula da wannan shi sa kullum abin da ake wa mutane wasu da shi shine kai kokari kai wa kanka tanadin da zai amfane ka yanzu wannan kaga kan zamanin tabi'ai kenan yana kuma ga yanzu yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ya mana bayani cewa a cikin hadisin bukhari karshen duniya mutane ba za su damu ta ina za su samu kuɗi ba amin halalin amin haramin ba abin da ya dame su abin da ya dame su tara kuɗi to na kuma kuɗin gado da mutane suke ganin wani haƙƙin su ne tun da aka haife su dole sai an musu baka isa ma kana kana da kuɗi wai ka nuna wa 'ya'yanka ba ka so ka bari ba sai ya zama rigima cewa kai azzalimi ne ba kwana na aka yi wannan kes a kano ba wani babban attajiri cikin attajiran kano tsohon mai kuɗi ne mai kuɗi ne sosai yana da kamfanoni ba shi da lafiya rashin lafiya ya tsananta gare shi sai ya ɗaga wata kaddara ta shi sai ya sai da ita yana rahoto ya bayar an ce kaddara ta kai kamar biliyan ɗaya da rabi ya sai da ita ko 1.2 billion ne na manta abin an dai saka labarin a freedom radio ya siyar ya dauki wasu yayin shi guda biyu suka raka shi asibiti dubai ya je jinya ya dawo yana dawowa sai ta ran wasu ƴaƴan yan wani ɗaki sun kai shi tsara kotu yana zuwa yan sanda suka yi ram da shi da shi da yayan aka ce baban bai da hankali bai da hankali saboda haka za a mai hajar kenan ko su kuma yayan aka ci wannan guda biyu sun zuga shi ya sai da kayan shi ba bisa ka'ida ba na ka biya kullum <laughs> da aka fira da shi eh, eh, ɗan jira ke talle shi to kai yanzu ga cewa ba ka da hankali cika amma ya ka ganna yanzu shin na maka ma da mara hankali yace kuma duk yaran nan kowannen su fa na taba daukan jari na ba su tun a shekarun ya ce akwai wannan na bashi miliyan 400 akwai wannan na bashi miliyan da hamsin na ce ku je ku ja jari dan ku yi kasuwa amma kuma yanzu dan abin da ya rage mun zai nemi lafiya ta ba su haɗa kuɗi suka kai na asibiti ba amma kuma bai san nemi lafiya ta ba to kaga wannan ya ishi mutum darasi da daga nan kawai sai sai sai ɗauki kuɗin duk ya wakafi da su yace to ma na kuɗin su riga na zuwa lahira dan kare ku na ga yadda za a yi to haka yaya suke su da duk wanda yake da shirin yana so ya mori kuɗin shi a lahira to yi abin da zai yi tun yana rayu Allah ya gafarta mala albani na mu mala albani san da yake kashe kudin shi gani yake kamar bai da hankali ashe ya fi kowa wayo ya fi kowa hankali malam in ya samu miliyan goma yau na zai iya kashe ta duka a cikin harka addini ba abin da zai sora in yi cewa ka zo ka shi kaza da safen nan malam kana ina ya samu kudi kenan kana ina kira ka wace alaga malam ina samun to ka zo kafin azhar in ka tsaya yin wata lakka ta karfe 2 4 za ka so ka tsara kudin sun gari kana ba ce ai malam kuyi sun gari ai sai dai an samu wasu kaya kuyi kuma kawai duka kawai haka yake kala haka za wa haka za zai zai rarraba su in akwai wani aiki da yake a kasa kawai a yi a wuce yanzu ka zuwa ga irin abin da ya bari na alkhairi da yake cin moriyarsa yana kwanci a kabarinsa insha Allah yana samun lada waɗannan gine-gine da waɗannan ayyuka na alkhairi da ya bari wanda inda zai yi haka ba yadda za a yi su wanzu zuwa yanzu da dukkan mu mun watsi kowa ya kama gaban shi da mu da duk wanda suke rigima a kabin da sai kowa sai dai kowa a raba ba shi kayan shi kawai sai yanda zai wanda kuma kowa kowa ya ce ya kuma yadda yake wanda ke da gado an ba shi kayan shi wanda bai da shi kuma ya san yadda zai shiga amma kaga da ya alkinta kayan shi ya tattara ya ba Allah jibin da abin yawan su yau shekara goma sha biyu kenan kuma Allah da sai an maimaita wannan shekarar da sai mun kare na wannan kayi wannan wannan wannan alkhairin yana nan to babu mutum ne wa yau irin wannan tun san da malam ya rasu da aka yi ma aka yi badu shekara goma sha biyu aka yi badu ne asset ɗin shi na zara da tun a lokacin sama da miliyan ɗari da ashirin shekara goma sha biyu baya duk muka wannan aiki kuma a cikin akawun ɗin shi na na bankunan shi duka wajen akawun guda hudu da aka haɗa kudin duka ba su kai dubu hamsin ba duka abinda ya saura a cikin banki ba bai kai naira dubu hamsin ba wancan dubu takwas can dubu uku can dubu sha ɗaya haka aka dinga muka yi tabi da mara abu da fi muna wannan aiki to yanzu ne ya manta ko da kai da kake raye kai suka fi shi samun lada a yi dai kawai don kana azumi kana sallah biyar ba saboda haka jama'a shawara ce nake ba yana da kowa duk wanda yake so ya moru wani abu na dukiyarsa a lahira to kai tun kana raye ka da garanti akan wani wasi ko wasu ƴaƴa ko wasu magada ka da garanti kai ba ka ma da garantin sanda zaka mutu ma dukiya za ta saura ta yi wata daga karewa ba dole ne ya zama sanda zaka mutu ma tana nan amma sanda kake cikin lafiyarka da zarafinka da samunka gwargwadon abin da Allah ya baka da yanzu bu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizqu fa rizqu ma ta'ahu Allah sai ka dauka sai kai sadaka jariya ko ka saka a cikin wata wani wakafi wanda dama yana nan yana yana yi sai ka dauka sai ka saka sai ka ga kamo shi akwai masallaci da muka je muka yi daura a Azare abin nan markazu Muhammad al-Amin malam masallaci ne ya kafaita gini komai ya ce da akwai gidan liman akwai guest house akwai masallaci akwai classes an sa duk wani abu da kake bukata a wajen wala ka dauka ma ba Najeriya kake ba in kana cikin wurin kuma wani mutum ne daga Rasha da ya tuba ya musulunta ya haɗu da wani mutumin azare shi kuma ya je karatu kawai ce mashi da Allah ina so ne zan yi wakafi na ji an ce wakafi na da kyau a musulunci amma mu babu inda zan yi in a garin ku kana da inda za a yi da Allah ka taimaka mu duba bai a taimaka mai shi da shi kuma ya kira wani malamin sa nan ya ce to malam kaji kaji ce to ai ko wannan abu ne mai kyau suka je suka samu fili suka saya aka aika mai da duk bayanai kawai ci gaba da aiko kuɗi aka yi wannan ya an kashe ya kusan miliyan ɗari takwas a wajen kawai in ka gani sai kai irin abin da ake cewa irin wannan da ake cewa la hasa da illa fi sai ce wannan daga can kasar nan mai shegen sanyi musulmai na kwayar ba suke a can wuya hada su tawo da su sai yake arziki kuma a cikin garin da aka yi akwai mutane da wata kila arziki ne za su iya siye shi wancan mutumin da arzikin shi da komai a zari nan da ake ganin ta garin eh, eh, eh, ma'aikatan gwamnati ba garin yan kasuwa ba in ka ji kuɗin da wani ya tara sai ka ji tsoro wallahi amma kuma haka zai mutu ya bar su bai yi abin da zai amfane shi ba ana zuwa da an ba shi shawara sai ga kamar wai kuna so ne ku ya azurta ku kamar wai ku ne za ku mora na sanda ka ce mutum yi sadaka ni sai ga kamar wai kana yi wa kanka ne alhalin kana nuna mashi hanyar arziki ne ta hausawan kana nuna mashi annabi ne yana rinsa ido manzo Allah sai kuma cewa yi duk aikin alkhairin ma da kai sadaka ko wani abu makamanci haka idan mutum ya mutu sai ya yi burin ina ma da ya yi fiye da haka in ya je ya ga tarin arzikin tarin alkhairin sai ya yi burin ka ina ma shi da na sani ma da shi duka da na ninka wannan abu to ina kuma ga wanda bai yi ba shi kuma ya zai kenan shi sai dai zama an lola a kasani la'adarin karimin fa'asar daga ko wa akwai mina Allah ya kyauta bari mu koma cikin karatun yace ah, bukuna alaihi wala na bayan za ki ta masa kuka ba za su biya masa bashi ba wa an ba ta kala kana lin kana da mutane suna da jilla ne manya dattawa masu ilimi masu hankali wanda suka shekaru a rayuwa wanabita da kuma masu tasowa matasa da haka al'umma take akwai manya akwai masu tasowa wa kanatin ta a anil jilla masu tasowa suna koyan tarbiyya da tunani daga manya fa zahabatil jillatu wan nabita ana nan duk sai suka mutu manya da yaran duk suka mutu thumma ja'a qaumun yasma'una tilka al akhlaq ka annaha ahlamun sai yan baya suka zo nan ana labarin alherin mutanen da sai su dinga jin kamar tatsuniya ne kamar da muke ji da yanzu ana labarin alherin sahabbai da tabi'ai da manyan bayin Allah da salihai da sauran a'immatu salaf da malaman musulunci sai mu dinga jin kamar anya zai yi kuwa ba haka muke ji ba yanzu shine su ma maza qaumun yasma'u da tilkal akhlaqa ka annaha ahlamun kana jin ana labarin irin alkhairinsu da dagewarsu da jajircewarsu sai ga hanya ko ba ba da tsuniya ba ce kawai wa ana aun ibn abdullahi kala kana yuqalu ana cewa azhabun nasi fi ahad wannan irin wancan da muka karanta ne daga Hasan Wa ni kan bin urwa an abi kala kana yuqalu azhabun nasi fi alimin ahad mutiya nisantar cin amfanin ilimin mutum su ne mutanen gidan shi wanda zai mutu ya bada tafai su fito suna sai da su ana musu kudin goro kowane mujalladi naira dubu haka ake yin duk mujalladi kowane iri ne kwace naira dubu dubu dubu gwanjo duk mutumin da ya tara tafai bai bar ɗalibai da masu harkar ilimi ba to ya kashe kudin shi ne a banza kashe kudin shi a banza ne yana mutuwa za a zuwa a sai da su a kasuwa a ce a ce uku dubu biyu duk guda uku dubu biyu wa kana tunani sauri ya kulu tafsirul hadithi khairun min sama'i ce sanin ma'ana hadisi ya fi muhimmanci fiye da tara riwaya shi ne ma'ana wannan zancen karkai ta tara riwaya kai ta haddace abubuwa baka san su. wa kana hasan ya kulu inna adbanahum in inna ajbanahum aktharu alaina wa in taraknahum in aktharu alaina in muka amsa musu sai su yawaita tambayar mu wa in taraknahum taraknahum ila ayyin dan muka basu kuma kuma basu zuwa ga wani jahilci mai tsayi wannan shine halin mutane in ka saki jiki da su ka ce barkai ta karantar da su sai su danne ka karasa abinda zaka yi banda karantar wannan yunwa kuma ta kashe ka in kuma ka bar su ce bari ka tafi ka je ka nema abin da zaka ka kyale su kuma shi kenan suna cikin jahilci mai tsayi to kowannen su kuma sharri shine ibnu jawzi yake ta maganganu a cikin sayyidul khatir yake cewa shi ya ga al'amarin malamai suna cikin jarabawa mummuna yace ko dai malami ya tsaya karantarwa yunwa ta kashe shi ko kuma malami ban makarantarsa ya tafi neman abinci jahilci ya dama mutane kuma Allah ya tambaye shi Allah ya bashi ilimi dole da ya karanta yace ko kuma malami yana karantarwa ya dinga biye ma masu kuɗi da sarakuna suna bashi kyauta da sadaka yace nan kuma ya ga duk malaman da suka yi haka ya ga sun samu duniya yace amma kuma abin da suka yi asara na mutuncinsu ya nanninka abin da suka samu ya buga misali da irin sun zuhuri imamu ibn shabir zuhri da kake jidin nan ibn shabir zuhri malami ne iyakan malami yana da hadisai sama da saba'in waɗanda babu wanda ya rutu sa musulunci cikin shi ba shi ya danne shi a madina yau ya anshi alayyahu gobe ya anshi masara jibi ya anshi magani a kemis ba shi duk anguwa an san shi cewa ana bin shi ba shi aka tsangwame shi ya rasa yadda zai wallahi kamar tarihi nuna silalewa ya gudu yadda ka san mutumin da ake bi ba shi yake gudu ya bar ya tafi ƙasar sham ya tafi gun halifa a ainihin wato walidu na abdul malik ya je da kyar ma ya samu ya ga walidu da ya gan shi babban malami kamar wannan za ku hana ya gani gabata malam ne matsalaka ya ce matsala ta ba su suka ne suka dame ni ranka ya aka lissafa duka bashin da ake bashi lokacin an ce dirhami dubu ashirin da hudu ba karamin kuɗi ba ne ba wata gina kama a ce miliyan ɗari biyu da arba'in misali aka rubuta sunayen duk mutanen da suke bin shi ba shi aka aika musu kudinsa ɗaya bayan ɗaya aka aika musu aka aika musu sai ce to na gode ga an kai na gode kuma ya ba za ka koma ba kuma kuma cikin bashi ka zauna a nan ga ɗalibai nan ka karantar da su kullum ka zo mai fira a nan fada kana mana nasiha kana mana wa'azi ai ku dole ya karba ya ko tun da riga mushi wannan alkhairi ce to alhamdulillah cikire kire don malam fada har sai da aka bashi mukamin in a yanzu ne suka ce mukamin shugaban yan sanda aiki to akan haka wasu ba su ya riwayarsa ibn shahab al-zuhri haka mutane irin su irin su kabi wanda suke cin abinci kwano ɗaya da halifa da ire-iren su ya buga misali ta waɗannan malaman garin wahalar duniya da ta sa suka tirsa su ba don ransu yana so ba amma sai da suka rasa mutuncinsu yace za ka malami ko dai ya zama zahidi irin su Ahmad ibn Hanbal yace ko ba kowa zai iya wannan ba Ahmad ibn Hanbal osa ta kashe shi ba yunwa ta kashe shi saboda ba ya karba an ba shi ya ki karba har wanda ya halatta ma an gairi mas'alatin ya ki karba ya ga an yi abinci a gidan ɗan shi miya ta canza gidan Salih wata ne ce kai Salihu su suke ba shi abinci lokacin matar shi ta mutu ya ce na kuke samun kayan miya ne mai kyau haka na ga miya ku ta yan gayu ya ce to babu kai an ba kashi ansa mu kuma an babu gaskiya saboda Allah mu mu kai irin rubutun kama ba ansa ya ce amma kun tuce ne shi kuka bani na ci ya ce ka a ƙara kawo mu abincin gidan kuma har ya mutu da ƙara ta abincin su kaga shi yayi guluwi wajen zuhudu Allah ya gafarta mai ki to sai dai ka zama irin Ahmad ibn Hanbal to wai da ira wanda zai zafi yunwa akan koshi wanda an rufe shi a gidan yari an fito da shi an bashi kuɗi ya ce hadihi a shadda min tilka wai gara zaman gidan yari da wannan kuɗin da aka shi. an baki an ce ya je ya ga sarki ya zo an bashi kaya na musamman wanda ya saka ya ga sarkin akan wannan akan ya sa wannan kayan ya ce wallahi ya fasa ganin sarkin sarkin ba yana so ya bashi hakuri da ya zo fada, da fadawa suka ce a za ta malam zai ka ga sarki da wannan kayan ba ba za ka maka kaya na alfarma ka saka ya ce wallahi inda ya tun da wannan kayan hakuna daga na sauke suka ce mu kuma wallahi ba za ka ga sarki haka ba a zai fada ba ruwan su za ta malam muna muna da ka'idojin mu <laughs> ko kuma ka yi irin na shibin zauzi din shibin a attajiri ne dan kasuwa wanda yake da nasibi a dukiya ba kuma kowa ke samu wannan ba domin ko wanda ya kama kasuwanci kadai ba dole kasuwancin ya yaukaka ba yace ko kuma malami ya bi waccan hanyar amma fa sani zai zubar da mutuncinsa haka malamai suna cikin wato tsaka mai wuya kuma babu wani halli har yau domin asalin tafarkin game da Annabi sallallahu alaihi ya ga Abu cewa duk wanda ya kama wannan tafarkin to sai fa ya rasa abin da zai ci a gidan shi wata rana kamar da shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abinci a gidan shi wata rana ayi wata ɗaya wata biyu babu abinci kuma an aiko Jibrilu ya zo da wani mala'ika da bai taba zuwa ƙasa ba sai a wannan ranar aka ce tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yana so a mai da shi annabi ne sarauta irin Sulaimana ko kuma a bar shi a matsayin manzon Allah amma maras abin hannu irin isa alaihi salam shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasa bebe ce ya tambaye jibril ya ce to ne shawararka abokina ya ce kaza irin na isa din nan ya fi daraja a wurin Allah sannan ya zaɓi wannan shi Allah ya ce tabarakal ladhi in sha'a da Allah laka khairan min zalika jannatin wa yaj'al laka qusura inda Allah ya so da ya sanya mishi fadamu da da benaye Umar ya ce mishi ya manzon Allah ka roki Allah mana ya baka abin duniya kai ma ka mora irin yadda ya ba farisa da ruma tana kafirai ya nabi ya ce mashi umar ina ganin kawai mai hankali a shekara ma yanzu ka da matsala A awa fi haza an taibai al-khattab su da ka tafarkin ilimi al'asu gare shi Shi ne wannan takashufi din da wannan karancin abin hannun ne al'asu game da shi kuma kuma wannan asalin tsayawa akan shi da wahala kwarai da gaske kuma Allah bai dan adam ya haƙura da waɗannan mata'ul hayatun duniya ɗin ba to sannan su kuma mutane har kullum har yau mutane ba su koyi tarbiyyar su kula da malamansu don su wadatar da su daga abin hannun wani ba a sun ma fi tsayawa akan idan malami aka ga yana ɗan wadata ta ce ai duniya yake su. wannan wani kan duniya yake su. a ganin irin shigar shi a ganin irin abubuwan da yake an musu a gan shi a talauce irin malaman na zaure illa na da Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu bala'i za ku je tun sati tun karfe tun sallar subahi akwai malamin da in za ka suna da kun sha a cikin garin Zaria idan baka su asubahi a cikin masallacin ma ba za ka samu abiya maka to ba dan ana idan da sallah da mutane waɗanda suke sauran mutane a unguwa sun gama fita kawai za a rufe kofofin masallacin wanda duk bai yi sallah a ciki ba ko bai samu ya shigo sallah ake shiga ana fita da mai wallahi ranar ba zai ji karatu ba saboda yawan mutane kuma aka fa tunda karatu ne kuma kowa sai an biya mai rashi ba za a tashi ba sai rana ta take wani lokaci sai ta yi zawadi daidai lokacin azhar za a tashi kuma wallahi malaman nan bai da wata sana'a sai wannan karatu bai da ita irin sufayen nan ne eh, ko ka ce 'yan gargajiya yana nan yana kishin gide yana tari yana jan tarbin shi zai ta wannan karatu zai karanta maka kuma komai tun daga adari har muktasar zai karanta maka sai abin da ka gada ka bashi irin na abin sadaka din nan mai naira hamsin mai naira ɗari za a ajiye mai a wuce wallahi da lokaci ya lokaci malamin nan neman shi aka yi a karasa kawai ya yi ƙaura ya buga yi kawai sai daga bayan muka ji labarin kawai a ya tattare na shi na shi kawai ya koma can kedi ya je kawai suna da gonakinsu na na gado kawai zai bude ci gaba da noma abin shi can kuma babu dalibai can kuma sannan muka yi tana damar cewa ba mu kyauta ba da mun haɗa wata gidauniya duk wata muna ba shi wani abu wala guduwa ya bangaren ba ko ya halaka ko yana rayu Allah mafi sani to irin wannan yana nan da yawa barkatai shi ne abin da ya samu malamin mu mara albani Allah ya gafarta mai da tun da shi kuma kaga malam pragmatic was pragmatic shi yana yana yana neman komai kawai me solution da ya aje komai ya kama harkar neman kudin shi kawai aka ce ya ma bu duniya to kuma da bi duniya ba da ba zai samu wannan gatar da ya samu kan shi ba da aka shi ma zai mutu a tsayace yadda sauran kowa kowa su mutu sai aka zama kowa ya tashi ne mu na kan shi kowa ya tashi ta sana'ar da zai yi da aikin da zai yi ko na gwamnati ko na private ko kasuwa ko noma ko kiwo kada ya kai abin da ya haramta don ka rufa wa kanka asiri don kuma ya zama kana da abin da za ka rayu a mutunci ta yadda ko da ma an ninka domin arziki an san kana da sos na samun arziki wani babban malami a kasar nan mun zauna da shi sanar muna wani fira a wani hotel sai ce mu shiga ta malam mutane duk suna ta zargin cewa abin da kuka samu na duniya yan siyasa ne suke ku hira da ya ce wani eh wannan yin siyasa ne za su maka kuɗi ce sun fi mu son kuɗi wallahi ya ce mu ɗinan da kake gani wallahi sun fi mu son kuɗi ya ce ban taimaka yan siyasa ba sa mana kyauta ba irin dai kyauta wadda kawai ta a kashe ne ya ce amma dai abin da za su ba su gaba mai arziki ya ce wallahi gari ne ba ɗan siyasa da zai maka wasu sun fi ka son kuɗi ba ya ce wannan ma da suke ganin mu muna san cikin rufin asirinmu sai sai ka ji suna yar maka da magana ba ce wala ai kuma yanzu ba ku da matsala kuma yanzu ya kajire ne yace kaji kaji hanyar sana'a ta da nake amma duk a gari haka muke zargin cewa ai malam wani an bashi kuɗi malam wani an bashi kuɗi an bashi kuɗi ban ce ba wanda aka ba ba amma a wai yadda muke tunanin kawai wai rana ɗaya wani ɗan siyasa kawai ya mai da shi mai arziki Wani ai sai dai Allah Allah ya kyauta وقال كابل وقال كابل الاخبار لقوم من اهل الشام كيف رأيكم في أبي مسلم الخولاني aka tambaye su game da abu muslim al-khawlani shi ne abdullahi bin sub aka ake kata sunan shi bin sub ba saub ba babban tabi'i ne cikin muhadaramai wanda ya rayu annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye kuma ya musulunta annabi na raye amma bai samu halin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo madina ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kasa da mako guda saboda ya riski dukkanin sahabban nan al'ashar sun bashi na da sauran cikin manyan sahabbai ya rasu shekara ta 62 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ya rasu a halin jihad raziyan eh, fi ardil rum Allah ya gafarta ne to shine aka aka aka tambaya me suke cewa game da shi fa zakaru shay'an fa kana ka'abu azhadun nasi fi alimin ahadu da aka tambaye su mutanen shaf sai suka fara korafi game da shi yadda dai za ana yi kowane malami a garin su ko a kauyen su ko a alƙaryar su ba a san da shi ba yanzu ba dan wai mummunan ambato ba a duniya ba wanda suka yi asarar mala bari kamar yan muciya bagare a cikin aka haife shi a cikin su ya taso amma ko yanzu ana maganar rayuwar mala albani da sauran sai su ne ba rabauta da shi ba saboda suka yi ta mai hasada suka yi ta mashi izgili suna cewa mai kudin saudi sun sunan shi mai kudi ma mashi ce mai kudi suna daɗiya suna ce mai inna alhamdulillah yara suna mai iskanci da yake samun kudi yabo zai sai fili a cikin kiyaye jarin hadisi na kai kamata a ya yaushe ya samo kuɗi waye waye uban shi a cikin masu kuɗi yake sai ga fa filin fa na siyarwa ne ga kuɗin shi a zakai shi fa malam yana fatakul ya aiko da kuɗin ba irin yanzu bane aka turo da kuɗin cikin jaka gana ba zuwa wallahi lokacin kuɗin ya ce a je a yi ciniki ko nawa ne a basu da su ce tun a lokacin da an ce miliyan uku da rabi wani miliyan uku da rabi yanzu kamar miliyan ɗari uku ce yawanta wannan na gaya maka tun kamar irin for 2002 ko 3 har an yi cinikin za a siyar wani fili ake cire ta ce da suka gane cewa malamin bai siyasa suka ce a yi mai kudin sau da bai yi kudin da zai ce kaya gurin ba waye waye kuma shi ba wani bane baban shi tailor din nan shi na aka fasa sayan mai mala ya ce su ƙara kolo su suka ce ba za a siyar ba haka suka dinga mai ba aka sake yin wani aka sake kifawa haka sai malam fa ya baro muciya ne kawai saboda ya ya hakura da su kamar yadda annabi yake cewa innaki la ahabbul biladi ilayya laula anna ahlaki akhraju sai da yaje gama karatun shi na yola ne fa da ya dawo ya rasa ma inda zai shiga bai da gida a unguwar kowa in zai bashi haya a ce kar ka bashi zai dama rigima shine kawai malam yema mara fi magana cewa kan mishi gida a lokacin nan gaskiya ne a wuce gida tsallin tsallin ne haka ba anguwa ce haka cikakkiya da kake ganin ta ba in banda asalin gidajen daɗin na hukuma duk filaye ne daga nan kana hangen har eh, can inda habibu ya gode yake zaka hanga in kai nan kuma shiga kusa hangen pz to shine fa aka ba kama gidan hayar da ma da ya fara zama nan kafin Allah ya mallaka mai da abin da mallaka ne to shine su ma mutanen da aka magana malamin su ayi wannan malamin yana da tsanani ko ba mu fahimci kan shi ba to Allah bai kyauta a da yake karantar da addini da shine sai sai mai tarihin ya ce dama haka malami yake duk mutanen garin su ba su san shi duk mutanen unguwarsu ko mutanen gidansu ko mutanen garinsu za ka ga ba su san darajarsa ba sai a san darajar shi a wani waje a garinsu a san darajar shi ba mu da muke tafiye tafiye da mara albani muka ga yadda ake girmama shawarwari kai ko mu dinnan yanzu da muke kolaye in ka in muka je wasu garuruwa yadda ake yi mana sai ka dauka ma mu bane irin wanda kai muke yawo nan a cikin dare ko muke yawo a ƙasa ko mu hawa a kafa wallahi sai ka dauka ba mu bane Allah wallahi inda zaka je a baka masauki a mutunta ka a darasta ka a ta maka godiya in in zaka bar gari a maka wata kyauta mai karfi Eh, nan kuma zariya ga ba ruwan kowa da kai eh, eh, ta misirawa Ka alfi to haka haka haka haka al'amari wata na ta ta bakin kasuwa nan wai so ne ki bani labari a bakin kasuwa wajen mahauta wai akwai wani a wajen yana yawan magana ta ce wai wannan kabirin wai shi ne aka ce wai yanzu wai babban malami ne wai dakta ne ma a ce nan fa muke yin kwallo tare da shi ba ya gama kwanan da ya ce sakarar sakaran banza kusan da ake kwallon ni da littafi na nake zuwa filin kwallon kusan da ake ake buga kwallon ta ni na zuwa makaranta ina yin littattafai tun lokacin ma na kai sai risala da mulhatul irabi da da daliya duk ina da su so da dama a bayan keke ta nake nake kaf nake na kulle su a leda ana cikin kwallon nan hawo wuce tafiya ta makaranta tun a lokacin shi kuma zai wuni yana kwallon kamar yau irin lahadi misali za su fara kwallo tun safe yan aguwan kowa ya san su zarbabu yan kwallo ne yan nan cikin cikin jukun cikin magume ba san ko yanzu ana yi ba a nan fune aka fara kwallo tun safe billahi da ilaha sai an kira magariba suna wajen magariba ba wai la'asar ba idan ana farka wallahi cikin dare mai kyau ba kana da ba sai wannan kirene ba tun lokacin ba ba wani tarbi eh, kwallo ce kawai da wanka a rafi ko to ni tun lokacin in ana cikin kwallon lokacin zuwa makaranta na yi zan hau kita in tafiya ta ba kwallon shi kuma nan zai wuni ba dole hanyar zai zama zai da abin yi ba ya zai mu zama daya <laughs> so da haka wannan shi ne ɗabi'ar mutane game da rena wanda kake gani kullum ba ya ce an ce ido wa ka rena ya ce wanda nake gani kullum to haka mutanen muciya suka yi asarar mala albari. to haka kuma mutanen zariya gaba ɗaya suka yi wannan asara in ban da mu yan kaɗan lokacin da malam yake raye da dama an hana su zuwa gurin shi karatu sai bayan yaro su suke gaya mana cewa mu an mana asara sai da suka jiyo aman iliminsa daga baya wasu suke lalabuwa su su musamman mutanen cikin garin zaria su kuma saboda suna ganin duk wanda ba dan cikin garin Zariya bane to ko ne dan dan baki ne ba kowa bane shi ba a san tarihin iyayen shi kanawa ne ko zabarmawa ko sakwatawa ko yan kanu ba a sani ba tunda dai shi ba a cikin zare ba wannan ya daga cikin wannan sharrin wannan division ɗin munan yan waje muna musu kallon yan cikin gari kauyawa su kuma suna mana kallon yan bariki ka san da ko aure ka je nema daga nan cikin wada ko sabon gari cikin zare ba za a baka na ce kai yan bariki ne kwarabar su ba su da kirki wannan duka magudanci ne bai dace ba sai aka yi ta wannan asara har yanzu ina gaya muku wannan wallahi mutane da yawa daga nesa sun ci amfanin ilimin mala albani fiye da mu na kusa ina faɗan wannan saboda na yi mu'amala da mutane mabambanta waɗanda a kaset kawai suka bi karatun mala albani ko a bidiyo in ka yadda suke ɗabba karatun yadda suka ci moriyar ilimin yadda suka ci moriyar shawarwarinsa a kasuwarsu ko a karatunsu ko a harkokinsu wala za ka sha mamaki na gan su a ko'ina waɗannan irin mutanen a ko'ina kowane gari da na taɓa zuwa zan iya faɗan wani da na san ya ci wannan moriyar fiye da mafi yawan ma'ana su wannan wata suna ce ilahiyya ta rayuwa ko waɗannan katukan da muke yanzu a haka suke kullum na faɗa yanzu ba da dumu mu ba kirga ba babu mutum mu ashirin ko wani abu da ma za ka tarwata daga can nesa kullum suna jiran karatu ta lokacin da muka tafiya muka je Nijar wata tafiya da muka yi da malam Bashir Lawal haka muka tarar da mutane a Niger masu bin karatuttuka waɗanda muka yi mamakin su Allah ya kyauta albabun rabi wa sittuna fil ardi ala al'alim wa qawli akhbarana wa haddathana واختلافهم في ذلك وفي الإجازة والمناولة babi na 64 wannan babuka na ƙarshe-ƙarshe ne wanda daga shi ma sai babin da zai magana a kan kwaɗaitarwa game da bin sunna babu fil habdi ala lujumi sunna wannan na shi ne babi na ƙarshe ma a cikin littafin Ibn abdulbari eh, na kusa da ƙarshe eh, zai zo mana babi a kan 'yan ƙur'ani zalla masu babun a wannan alqur'ana bi jahalin kaga wadannan kuma su saka kenan zai magana akan su zai bai magana akan falalar tare da tafai da falalar bincike duk zai magana akai suna na karshe karshe littafin ya kawo karshe yace babun da ke magana akan al'ardu alal alim mas'alar jan baki a gaban malami da kuma malami ya karanta da kansa wa qawli haddathana wa akhbarana da bambanci tsakanin haddathana da akhbarana wa ikhtilafihim fi da bayani akan sabanin malamai game da wannan lafuzza wa fil ijazati da hukuncin ijaza ijaza ita ce malami ya baka dama ka rawaci abubuwan da shi bai koya maka wal munawala da kuma abin da zai mika maka hannu da hannu wannan matsaloli ne waɗanda suke a cikin musalahul hadith ya bujiro da su anan ne kawai a matsayin kamar wani dajiya idan kana so ka ji bayani sai akan sai ka koma kitabul ilm na sahih bukhari ka karanta da sharhin shi na fathul bari eh, imam bukhari ba buka akan wannan ko kuma littafin musalul hadith irin su kifaya fi ilmi riwaya na khatibul bagdadi irin tadribul rawi na imam suyuti irin matanansa al-irshad kenan na imam an-nawawi irin littafin fathul mughith na al-alamatu sakhawi irin muqaddima ta ibn sarai irin ba'isul hafiz na na na na na na na Ahmad Shakir irin al-Muqila al-Muqila ta al-Imam ah, zahabi da asalanta al-Iqtirah ta ta malamin ah, malamin su Ibn Daqiq al-Aid bil munasaba insha Allah kwanan nan zamu yi zamu daura akan littafin al-Muqila kwanan nan insha Allah ba ba da jima wannan babu su zamu gabatar da ta kware kware daura akan wannan littafi na al-Muqila na kamar yadda sunan shi yake mara so mu sake zaburar da junanmu akan ilimin hadisi da ga yanzu mutane sun yi rauni sosai game da harkar hadisi kowa ya fi son harkar rigima da harkar to da shi hadisi ba rigima shi koya ne kawai da gaske kuma shi ba a yin musabaka da haka babu wani abu za ka ci a duniya Qur'ani ka gan Allah ya taimake ka ka samu kyakkyawa hada da zaki murya sai ka yi cin musabaka ka samu duniya kuma ce ka samu miji wani kwamishina ya aure ta amma shi hadisi wa Allah ce kawai shi yake ce mishi ilmul mafali karatun karatun matsayata haka za a ce kenan ko wato waɗanda ba su da komai sai karatu da eh, irin kwamarin din nan in ko a cikin gana ne akwai lakcarori kwamarawa wanda wani ko takalmar arziki ba shi amma ya fara turanci aka ɗauka ƙoshi daga ingila ka fita to haka karatu hadisi yake to na ga mutane sun raunata game da al'amarinsa to za mu gomi daura insha Allah a nan da sati biyu ko uku za mu fitar da sanarwa kai mun ga mun gama tsare tsare ba mu fitar ne kawai to a nan ne za a ji bayanai akan wannan insha Allah قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الإمام الطحاوي نمو أبو جعفر من أكيدة من مشكل الآثار جمعان الآثار الإمام الطحاوي يرى الشكاة تدري أكني دا عشرين دا cikin farko karni na hudu yake cewa ikhtalafa ahlul ilmi fi ar-rajul yaqra'u 'ala ali malamai sun yi saɓani game da mutumin da ya karatu ya biya baƙi a gaban malami wa yukiru lahu alimu bihi malamin ya ce sai eh, haka ne kaifa yaqulu fihi in ka zo bayarwa zai ce ne akhbarana aw haddathana fa qalat fa'ifatun minhum la farqa baina akhbarana wa haddathana wasu suka ce ba bambanci walahu an yaqula wasu suka ce kuma ya ga dama ya ce akhbarana wa haddathana duk wanda ya faɗa ɗaya ne in waɗannan malaman wa mimman qala zalika abu hanifata wa malik wa abu yusuf wa muhammad ibn al-hasan duk waɗannan malaman ra'ayin su kenan babu maji tsakanin haddasana da akhbarana ko kai ka biya wa malami ko shi ya biya maka duk ɗaya ne kama qala abu qutni qala li abu hanifa ikra alayya wa qul haddathani ka ja baki kuma ka je ka ce haddasani abu hanifa wa qala li malik ibn anas ikra alayya wa qul hadathan ita haka malik kuma ya ga mu wa an yahya ibn abdullah ibn bukair qala lamma faragna min qira'ati al-muwatta ala malik yayin da muka sauke littafin muwatta a gaban malik mu muka biya masa قام إليه رجل فقال سيوني نجي يتشي الله يقفت مانا يا أبا عبد الله كيف نقول في هذا يا يا ذرب فنات منذ رواية قال إن شئت فقل حدثنا وإن شئت فقل أخبرنا وإن شئت فقل حدثني وإن شئت فقل أخبرني وكتي حدثنا وتوني دا سورا يا أجل وكتي حدثني وكتي أخبرنا تكتيا إجماله قال وأراه قال وإن شئت فقل سمعت إن كسوك تي ما ناجي على أنكم الشين يجد كي قال أبو جعفر فهو يتي وقال طائفة في الأرض منهم في الأرض وسمع لبنك وسكتي آآ آآ in dai kai ka dawo malami baki ya maka fassara to sai dai ka ce akhbarana wala yajuzu an taqula hadd an yaqula hadathana wala ka ce hadathana ba sai dai ka ce akhbarana illa idza sami'ahu min lafzi alladhi yuhaddithuhu bihi ba za ka ce haddasana ba sai in ka ji daga bakin malamin ne shine ya ja baki kamar yanzu katinan da muke ba ne nake karantawa ba to wannan shine kawai haddasana amma yanzu irin dauran nan da muka yi da ake jan baki ko arma ya ja baki malami ya fasara to akhbarana ne ko irin da ake karatu a makarantar zaure kaga makarantar zaure idan ka idan ka kai wani mataki za ce to ka dinga jan baki da kanka to wannan sunan shi na suka bambance قال أبو جعفر ولما اختلفوا نظرنا في الذي اختلفوا فلم نجد بين الحديث وبين الخبر في هذا فرقا في كتاب الله عز وجل da aka yi wannan saɓanin sai muka bincika cikin alkur'ani ba muka bambanci ba wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ku qur'ani ya zo da ire-iren su shi nan fa amma fi layi fa qawluhu azza wa jalla izin tu haddisu akhbaraha Ta ba ce tuhaddithu hadithaha ko tukhbiru akhbaraha ba tu haddisu akhbaraha duka biyun a amfani da su yau ma izin a wani rana ita kafa tuhaddithu za ta bada labarin ha labaranta za a iya cewa a fasara a ahaditha شين معنى تحدث أخبارها لكي أقول مجلسية تأثير أكي تحدث حديثها كو تخبر أخبارها هذا تقول داني اسم بعد الله فجعل الخبر والحديث واحدا وقال كما الله يتي لا تعتذر لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله الله يا لابر تمنى من أخباركم لغلابركم da sai ce nabba'ana Allah min amba inda ba bambanci inda da bambanci ko ko akhbarana Allah min akhbarikum wa hiya al ashiya'u allati kanat minhum akhbaruhum shine faru da su wa qala fi mithlihi hal ataka hadith al junud wala yaktumuna Allah hadithan duka bai wannan hal ataka akhbaran junud wala yaktumuna Allah khabaran shine Allahu nazzala ahsan al-hadith ay ahsan al-khabari kitaba haka hal ataka hadith al-ghashiya ay hal ataka khabar al-ghashiya ko akhbar al-ghashiya hal ataka hadith layf ibrahim al-mukram ay hal ataka khabar layf ibrahim al-mukram yace duk wannan da tsaye ne qala abu jafar wa kana al-murad fi hadha kullihi anna al-khabara wal hadith wahid duk ɗaya yace wa kazalika ruya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka nan ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ire-iren waɗannan qala abu umar ibn abdur yake cewa kan zakara hadith mujahid an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhbiruni an shajaratin mithluha mathalul mu'min yace akhbiruni bima'ana hadithuni ai abin da suka ga annabi ai labari ne suka bashi ku ya ce ku bani labarin wata bishiya wadda ta yi kama da mumini shi ne hadisin dalilin da nango al'imamu alkabi iya ya da littafi akan sharhin hadisin sai dai fita da fa'ida ɗari da ashirin da ko bakwai ne yana jan akan wannan hadisin na wato fuskar kwatance tsakanin mumini da bishiyar da bishiyar da biyu hadisi فاطمة بنت قيس عن النبي صلى daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhbarani kalimul dari a cikin hadisin kisatul dajjal na jassafa din kaga annabi ce akhbarani akhbarani alhalin kuma wato kalimul dari din ya zo ne ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurara to da babu laifi dan an faɗa haka wa fi hadisi Abdullahi ibn Amr a cikin hadisi Abdullahi dan Amr dan As alƙalin sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ballighu anni walau aya wa haddisu an bane isra'ila wala haraj kaga yace wa haddisu ku ba da labarin to haka kuma ya ci gaba da kawo hadisai wa hadis jabir radiyallahu anhu fi ru'ya anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala lil arabi annabi ya ce ma wani hadisin ru'ya shine hadisin al hakim wanda wanda ta hanyar Abu Zubair al-Jabir da manzo Allah da cewa na yi mafarkin ina tafiya sai aka tsare kaina sai na ga ya faɗi ya ruga da gudu sai na bi shi da gudu sai annabi ya hana shi ce shaidan ya yi wasa da wani cikin mafarki yana ba mu labari ba mu sai wannan labarin da shine ya ce la tukhbir bi tala'u bi shaytan bi katil manani karka dinga la tukhbir ay la tuhaddith karka dinga bada labarin wasan da shaidan yayi yayi wasan kura da kai karka ce zaka bada labarin وحديث أنس عن عبادة بن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان لكم حديث من الله صلى الله عليه وسلم أولي نفس البخاري النبي يروزي باس الأباد ليلة القدر سي متم بيو سنة واسا سنة موغو واسا sai ce kharatu li ukhbirakum na zo in baku labari sai na go suna wasa farufi akis sai aka ɗage ta daga wannan daren wa asa an ya kuna khairar lakum ina fata ya zama muku alkhairi aka ne yabo sai ce fatamisuwa inda ta fiya wa sabi'a wal hadisa ku ne ta idan ya rage saura kwana tara da saura kwana bakwai da saura kwana biyar wato kamar ashirin da ɗaya kenan da ashirin da uku, da ashirin da biyar sauransu ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a neme ta shi sa yana daga cikin abinda sa aka yi horo akan mutane su kiyaye mummunan zance da sakin baki a cikin watan ramadana musamman a kwanakin ƙarshen so da a iya a sanadiyya haka don wasu suna rigima ko rikici a fasa yin laifin kadari a wani ranar da ya kamata yi bari mu saurara ka insha Allah sai Allah kai mu wani mako sai mu ci gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh